أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da Anas bin Malik radiyallahu anhu yake wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan Ramadan yau muna Litinin 24 ga watan Ramadan a shekarar 1443 bayan jiran za' Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin suratul sajda kuma a karatun mu da jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta shida a cikin ayoyin wannan sura yawan Allah da za mu tura daga aya ta bakwai wacce aka karanto mana yanzu amma kafin malam ya karanto mana ita sai da ya haɗo da ayoyi biyun da suka gabace ta saboda alaƙar ayar da za mu tashi yau da ayoyin da suka gabace ta ya ɗauko inda Allah ke cewa yukabiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun bayanin da muka da shi jiya cewa Allah yana tsara al'amari daga sama zuwa ƙasa sannan al'amarin ya koma zuwa gare shi a wani yini wanda farkwadon wannan yini shi ne shekara dubu cikin abin da kuke kirgawa in yi bayanin sadiya a ƙarshen tafsirinmu haka nan Allah ya ce zalika alimul ghaibi wa shahadatul azizur rahim da yin haka shine alimul ghaibi masanin gaibu abin da ya faku wa shahada da abin da ya bayyana kuma shine al azizu mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa kuma shine ar-rahimu mai jin kai ga duk wanda ya tuba zuwa gare shi waɗannan suna da muka ƙarƙare a kansu jiya yau za mu tora da da take biye da su wacce tana da alaƙa da can da yake zalika alimul gabi wa shahada to alimul gabi wa shahada nan wannan masanin gaibi da abin da ya bayyana shi shine allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu ko khalqahu shine wanda ya kyautata komai da komai khalaqahu sa ga jiraar hafsu da fathal lam idan kuma ta da fathal lam sai zama fi'ili aga fi'ili sai zama allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu Allah shine wanda ya kyautata duk wani abu da ya halitta duk abin da Allah ya halitta to Allah ya kyautata shi ma'anar kyautata shi kamar da ibnu jarir da tabari yace shine inganta masa rayuwa ya kyautata masa rayuwa to wannan shi ne kyautata kowane abu da halitta Allah ya halitta Sai ƙira'ar kuma allazi ahsana kulla shay'in khalqahu wanda ya kyautata ma komai da komai halittarsa haka tana iya kuma zuwa ga wancan ya kyautata duk wani abu da ya halitta koko ya kyautata ma komai halittarsa amma kuma ta fassara da ibnu jarir ya kawo daga wasu magabata cewa kyautata wanda ake yi nufi a nan Allah yawa dukkan halittarsa kyautatawa shine ya shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da zai amfani ta kamar da yake cewa wallahi khalaqa fa qaddara wallahi akhraja al-mar'a wa ja'alahu ghufaan hasbi rabbika al-a'la alladhi uh, khalaqa fa sawwa wallahi qaddara fa hada wallahi qaddara fa hada wanda ya halitta sannan ya kaddara kuma ya shigar da kowace dabba zuwa ga abin da yake shine maslaha zuwa gare ta kowace dabba ta san da za ta fita samu abinci kuma ya nuna mata ya gwada mata hanyar da za ta fita nemo abincinta wannan shine fahada sai ya shirya Allah ya shigar da kowace halitta zuwa ga hanyar da za ta bi ta samo arzikinta da abincinta da suka ce shi ma haka wannan fasara suka ce Allah zai ahsana kullu shay'in khalqahu wanda ya kyautata ma duk wani abu da ya halitta ya kyautata masa abin da zai inganta masa halitta abin da zai inganta masa rayuwa da abin da ya shafi arziki da abin da ya shafi abinci duk Allah ya shirya da komai zuwa ga yadda zai sawa wa bada khalqal insani min tin kuma ya fara halittar dan adam daga yunku shine tin dan halittar dan adam faru fara halittar dan adam shine halittar mu annabi adam mu annabi adam Allah ya halice shi da yumbu da Allah ya ce ƙala, qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tinin man halitta ɗan adam daga yumbu wani lokaci Allah ya ce duk ya halice mu daga yumbu yana nufin halittar tushen mu da aka halice shi daga yumbu kuma ma ba ma rasa da sama tun da ne asalin tushen mu kamar da ke cewa huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala Zaka Allah ya ce su bada da akhalqal insani min tin adam na farko sannan sauran da suka biyo bayan shi bayan dan adam na farko matarsa ita ma Allah ya halitta ta min tin sannan sauran kuma Allah ta'ala ya yada su daga ruwan madi kamar da ya ran nasu ta rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونقول أن رجالا كثيرا ونساء صنع الله لحكمة مروا مليكا عند بيان ذي الضحى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله ثم جعل نسله من سلالة إما إما هين أن الله يسكى النسل النسل شيني الزريعة فأنا هل شدن أدى هل أصل توشن متعبين asalin uban ɗan eh, adam ne annabi adam Allah ya halice shi min dinin daga yumbu ya Allah ce sun maja'ala naslahu sannan Allah ya sanya zuri'arsa min sulalatin da tatsa ita ce sulala sulala abin da aka tatsa min sulalatin min ma'in mahinin da ruwa wanda ke wulakantacce shi ne mahinin a gama hinin abin da yake wani kantace to nan ana nufin abin da yake mai rauni abin da yake mai wani kata abin da ya fito daga jikin ka sai kayi wanka duk wannan Allah ya ce to daga nan Allah ya halicci dan adam summa sawwahu sannan ya daidaita shi wa nafakha fihi min ruhihi ya kuma busa masa da rayuwarsa ya daidaita shi ya halitta masa duk abin da yake bukata na kasusuwa da jijiyoyi da nama da fata da komai sannan sai Allah ya busa masa rayuwa wannan rayuwa ita ce min amrillahi dan adam yana iya sassakawa ya gina mutum mutumi da ƙasa ya tsara masa komai amma ba zai iya busa masa rai busa rai daga cikin al'amarin Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi sai Allah ya ce wa nafakha fihi min ruhihi da karansa na Allah ya aka zama na Allah ba na saboda mallakar Allah ka dinga kiyayewa da abin da yake jingina ma Allah da abin da aka jingina ma Allah idan abu ne mai tsayuwa da kansa to abu ne ba Allah ba an jingina shi ne zuwa ga Allah jinginar abin halitta ga mahaliccinsa kaga ruhihi ransa ma'ana ran da Allah ya halitta ba rai da yake na ba wai siffa bane daga cikin siffa Allah saboda rai abu ne mai zaman kansa haka ne da Allah yake cewa na qatallahi qala lahum rasulullahi naqatallahi kaga naqatallahi taguwar Allah kaga taguwar Allah ma'ana taguwa wacce ta kuma mallakacciya ga Allah haka nan rasulullahi kaga an jingina rasulun zuwa ga Allah kaga shi ma rasulun daban manzon Allah ma'ana manzo ne wanda yake Allah ya aiko shi to haka irin wannan idafa ta kuma an ce rahmatullahi kamar rahmatullahi wa barakatuhu alaikum kaga rahmatullahi rahmar Allah kaga rahamar Allah sun ce daga cikin tufafin Allah saboda ita rahama ba a ba ce mai tsayuwa da kanta kamar naqatul lahi kamar baitul lahi kaga wannan baiti daki yana iya tsayuwa da kanta ba siffa bace kuma duk abin da yake siffa kace ilmul lahi to kaga wannan siffa ce daga cikin siffofin Allah haka nan rahmatul lahi rahamar Allah siffa ce daga cikin siffofin Allah ita siffa ta Allah ba ta rabewa da Allah aka cewa Allah daban siffarsa daban ko an yi lokacin da Allah bai siffantu da wannan siffa ba kaga fil azal babu lokacin da Allah bai siffantu da siffanta ba babu lokacin da Allah bai siffantu da rahamarsa ba babu lokacin da Allah bai siffantu da iliminsa ba babu lokacin da Allah bai siffantu da ganinsa da jinsa da duk wata siffa ta shi tana nan tare da Allah tun fil azal kuma tana nan mai wanzuwa tare da Allah ba ta karewa haka siffa tana tare da Allah amma abin da yake ba tsaffa ba to wannan ana jingina shi ga Allah jingina zuwa ga halitta, jingina ta jingina halitta ga mahaliccinsa ko abin mallaka ga wanda ya mallake shi wani irin suna fitallahi irin su abdullahi gane ko annahu lamma kama abdullahi ya duk irin wannan jingina yadda yake kira idafa gina ce ya nuna cewa ko dai abin mallaka zuwa ga wanda ya mallake shi ko abin halitta zuwa ga wanda ya halitta shi kamar nan fa faka fihi min ruhihi daga ransa ma'ana daga ran da dama Allah ne kowane rai dama da Allah ne shi ne irin wannan kamar abdihi haka yake ya ce wani baka wannan ya ruɗa da nasara da Allah yake cewa annabi isa wa ruhun minhu sai suka aza cewa ai wani rai ne daga Allah ma'ana wani bangare ne na Allah saboda inda siffa ce ta Allah kaga siffa ta Allah ba ta rabewa da Allah haka nan ma da Allah ya ce annabi Isa ruhi ne daga Allah sai suka ce to kenan annabi Isa bangare ne na Allah haka tana suka rudu saboda bambance wannan idafa wannan idafa ce ta dingin abin da aka mallaka zuwa ga wanda ya mallake shi da abin da aka halitta zuwa ga wanda ya halitta shi za ka ba dai take irin su dingina hama zuwa ga Allah ba wannan daga cikin abin da ya ruɗa da nasara suka ce annabi isa bangare ne da Allah ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة sai Allah ya sanya muku kaga wannan ma'ana dan an nuna da ku ake har ku dauka da wani ake daban da yace wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin naslahu kuma ana magana ga mutum guda wa bada a khalqal insani shi mutum kuma ja'ala naslahu shi ɗan adam aka sanya zuri'arsa min sulalatin min ma'in mahin summa eh, sawahu kaga sawahu yana kuma haka dan adam wa nafakha fihi min ruhihi yabusa masa daga rayuwarsa amma da aka zo nan ya ka ce waje alalakun domin karku daukar da wani ake daban ba da ko ake da ku ake dukkan waje alalakun sama'a ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal afida ya sanya muku zukata Allah ya ce qalilan ma tashkuru amma kaɗan ne daga cikin ku ke godiya kaga qalilan ma tashkuru ta wannan ji ko ko zamana qalilan ne shukrukum ko qalilan ma tashkurun ko zamana qalilan daga cikin ku ke godiya ko ko a qalilan shukrukum ko zamana godiyar da kuke yi ta karanta ba ta yi daidai da kyautar da Allah ya baku ba Allah ya baku kyauta mai yawa kuma gashi kun yi godiya la ba asa kun yi godiya amma godiya ta karanta ta kai godiyar da ya kamata a ce ta kai da wannan ni'ima mai girma ba to da ka wannan da Allah na nuna mana cewa godiyar mu ga ni'imomin da yayi su gare mu sun karanta ya kamata a ce godiyar mu ga Allah ta yawaita saboda girman ni'imar da yi ta gare mu da kuma yawan wannan ni'ima wadda wannan yana nuna mana yadda Allah ya halitta ɗan adam to kaga wanda Allah ya halitta shi a haka sai gashi kuma ya wayi gari shine mai jayayya ga Allah shine mai cewa ya za a yi abota ga Allah shi shi kadai shine mai cewa Allah ya saukar da ruwan sama ya ce a ba a maganar Allah sai dai ai maganar nature ce ta kawo ruwan sama nature ce ta kawo kaza to kaga wannan duka rashin godiya ne yana godiya ya san Allah ya san girman ni'imar da Allah ya masa a bai butulce ma Allah ba Allah ya ni'ima ya ce a ajita ce ta kawo Allah ya kaza ya ce a wanda jinkira shi ba ga Allah ba وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم rabbihim kafirun Allah ya ce wa qalu da cikin rashin godiyarsu shine wannan magana idan Allah ya aika musu da manzo manzo ya kira su cewa ku zo ku kaɗaita Allah da bauta shi shi kaɗai kuma idan kuka yi haka Allah zai muku kyakkyawan sakamako idan kuka ƙi to Allah zai azabtar da ku saboda bayan kun mutu Allah zai tada ku zai muku hisabi akan ayyukan nan da kuka yi da wannan sako da na zo muku da shi in ba ku karɓa ba Allah zai tambaye ku a kai kuma zai muku hukuma akan rashin karɓan wannan sako daga cikin abin da suke cewa a iza zalalna fil arzi yanzu a sha idan mun bace a cikin ƙasa aga ya bace idan ba a gan shi ba a ce ina wani ai wani ya bace a ribibi shi ne irin wani a ce ya bace a ribibi ya ke nika da ya bace a ribibi saboda yawan jama'a ba sa gane shi ko a ce ai nono ya bace a cikin ruwa saboda yawan ruwan ya fi ƙarfin ka inda nonon yake abu mai kaɗan idan shiga cikin abu mai yawa sai a ce ya ɓace a ciki wannan shine ma'anar yadda malamai suka fassara kalmar "lalna" suka ce idza zalalna idan muka ɓace ba ɓacewa na bace na rashin sanin gaskiya ba kuma da ma'aikata suke to suna nufin idan muka bace a cikin ƙasa ma'ana kaso suwan mu suka zama kasa suka taje da ƙasa ba ka iya gano su da sun riga sun shige ciki sun ɓace a cikin ƙasa ita ce ashe idan mun ɓace cikin ƙasa a inna lafi halkin jirgin ashe ba a sake dawo da mu a sake mana wata halitta sabuwa kuma wannan shi ne abin da fi karyatawa suna kawo wannan tambaya sun babin karyatawa wani ce ban yi hayar da zamu wahiyar haka nan suka ce a ila kunna turaban wa izaman inna la na khalqan jadida da sauransu sai Allah ya ce balhum bi liqa'i rabbihim kafirun kawai ba wai suna karyatawa ba ne lalle suna ganin hujjojin da take da su ko tunaninsu ko hankalinsu ya nuna musu lalle lalle bai yiwuwa Allah ya iya da su Allah ce ba haka ba iyaka ne kawai su sun yi wa kansu matsaya na kafircewa da karyatawa ga ayoyin Allah amma kansu a tunaninsu sun san cewa Allah da ya su farko yana iya mai da shi. ya ce wa zaraba lana masalana wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idham wa hiya ramim Allah ya ce kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra ai san san cewa Allah ne ya halice ta tun farko yana iya mai da ita haka na wata rai ce da su kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ce ku kasance hijaratan au hadida ko ku zama dutse ko ku zama karfe ko ku zama duk wata halitta da take da girma a zakatan ku Allah ce in kun zama zai iya mai da ku yadda ku. da ka ikon Allah ga mai da ku halitta ku yadda kuke abu ne sun iya gari. su to da Allah ce kawai ba wai sun yi haka ba idan suna ganin Allah bai da iko ko suna shakku game da ikon Allah a sun yi ne kawai saboda sun wakanta matsaya na su kafirce kuma tsaye akan kafirce wannan shi ne Allah ce kul قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce kul ya tawaffakum malakul maut malaku da fathal lam shi mala'ika malik da kasrar lam shi ne sarki turaka malakul mauti mala'ikan mutuwa kaga an jingina shi zuwa mutuwa saboda shi ke an san rayuka wanda da ya an shirin nan sai a shiga cikin mutuwa wannan shine malakul mauti ya zo a wani hadisi kamar da ibn kathir ya ce hadisi ya zo da ce da ammatansa da suna azra'il cewa mala'ika da ke an san mutuwa sunan shi mala'ika azra'ilu ita ma hadisin bai inganta ba amma kuma sunan ya shahara sunan ya shahara da cewa azra'ilu shine mala'ikan asan mutuwa to amma sunan shi da Allah ambace shi da shi alqur'ani shine malakul maut mala'ikan mutuwa Allah ya shi zuwa ga mutuwa haka duk kowane rai kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dan da mutuwa ce to da kake nan kaga kenan kowace rai sai ya arba da wannan mala'ika na mutuwa anan Allah ya ce shi ke amsar rai akwai ayar da kuma Allah ya ce Allah ke an san ran da kansa inda Allah ya ce Allahu ya al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi ke an san rayuka a lokacin su duk wacce lokacin mutuwa ya zo to Allah ke an san ranta wallati lam tamut ita kuma wacce lokacin ta bai zo ba fi manamiha Allah na ansar rayuwarta a ta idan ta yi bacci sai Allah ya shi rayuwa sai zama da Allah ya haɗa kan rayuwar gaba ɗaya da wanda za ta mutu da ran da za ta mutu cikin dare da wacce za ta yi bacci ta farka duk Allah zai aishe rayukan gaba ɗaya sai fa yumsiku allati qada alaiha al wacce ya riga yanke cewa a cikin wannan baccin za ta wuce za a zarce zuwa mutuwa sai ya riƙe rayuwar ba za ta dawo ba wa yursilul ukhra sauran kuma sai ya sake su sai su koma ga jikunkunansu, su ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali sananne wanda Allah ya diba sai an cin masa sannan a tafi zuwa ga Allah kuma wannan ayar Allah ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusa Allah da shi ke an san ayyuka abin da Allah ya ce shi ke an sa saboda mala'ika bai yin aikin nan sai da izinin Allah Allah ke ce masa tafi an shi rayuwar wani a wuri kaza a lokaci kaza sannan mala'ikan ya tafi kan kenan Allah shi ke yi shi mala'ika aikinsa zartar da umarnin Allah wannan kenan wata ayar kuma Allah yake cewa mala'ika ba mala'ika ne ke ɗaukar rayuwa kuma mala'iku ne da yawa kamar da ke cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa alaikun hafa hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut bu rusuluna kaga ka kaga mutum guda mutum guda ba mala'ika guda ke ɗaukar rayuwarsa ba kenan rusulu na manzanninmu da yawa aka da cewa ya tawaffatuhum da ana iya fassara cewa tawaffatuhum rusulu na manzanninmu ke ansar rayukansu amma da ya ce tawaffatu kaga mutum guda manzanninmu ke ansar rayuka shi kun ga mala'ika mutuwa ba shi kaɗai ke ansar rayuwa ba wannan malamai suka ce kamar yadda zuwa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙarar hadisin bara bin azib wanda maza Allah ya bayanin yadda mala'ika ke zare rai daga jikin ɗan adam ce idan lokacin mutuwar ɗan adam idan na kwarai ne mala'ikan mutuwa zai zo tare da rakiyar mala'ikun rahama kaga kuma mala'ikun rahama su aikinsu kawai da mala'ikan mutuwa ya anshi rai sai su an ta sannan shi kansa mala'ikan mutuwa yana da mataimakansa wanda su za su tattaro ran su za su har haɗo hasiran ta zo daidai inda za a zare shi mala'ikan mutuwa sai ya zare amma yana da mataimaka da ke tattaro ta a kawo ta daidai inda zai zare to saboda waɗannan mataimaka su ne Allah wani lokaci ya ce ta wafat na manzannin mulki an san rayukansu da an zo mala'ikan mutuwa zai zare mala'ikan mutuwa na zarewa idan na kwarai ne su dama mala'ikun rahama su suka rufa masa baya yana zare ta sai ta amshi rayuwar sai su sata a cikin likafani na gidan aljanna da suka zo da shi mai tsananin kanshi sai a haura da rayuwarsa sama idan na kwarai kenan idan ba na kwarai ba ne lokacin da mala'ikan mutuwa zai taho maimakon mala'ikun rahama su rufa masa baya mala'ikun azaba ne za su rufa masa baya kuma za su zo da littafani daga gidan wuta a lokacin da waɗannan mala'iku suka zo mala'ikan mutuwa shi ke wa rai magana yana magana da rai ya zo zai ce da ita idan rai ta kwarai ce zai ce ya ayyatu ba, ku ukhruji ila rahmatillahi ta yi wa ridwani fito zuwa ga rahamar Allah da yadda Allah da gafara Allah Ya sai Tseren nan ta fito tana shauki saboda an ce ta fito zuwa ga rahmar Allah ya ce sai ta fito tana shauki sai ta fito cikin sauki annabi ya kutanta saukin fitar ran mumini ya ce kai ka ce tulu ne na ruwa aka karkata shi ke zuba ƙarfin karkata tulu yana zubar da ruwa a hankali yake fita ba tare da wahala ba ba tare da eh, tsanani ba ya ce to haka ran mumini ake bare shi daga jikinsa ya ce idan ku ba na ƙwarai ba ne mala'ikan mutuwa tun daga maganar da zai maran nan daga hankalin ta bai tashi yake ya ayyatu harruhal khabisa ya ke mummunan rai wacce ke cikin mummunan jiki yace fito ila kabillahi fito zuwa ga fushin Allah daga nan ta tsorata in ta tsorata ta nemi mafaka sai ta tafi ta warwatsu ko ina a jiki da mun ta fito kaga ita wacce san fita take ita ji an ce fito zuwa ga rahamar Allah ita ko wannan zuwa take a cikin jiki da ta samu mafaka ko ina ta har hadidan kar ta fito nan sallallahu alaihi wasallam ce ki yasa hannunsa sai ya kuzgo ta kaga kalmar fazga jin kalmar fazga tana nuna maka tsanani annabi ya ce zai sa hannunsa ya kuzgo ta da karfin tsiya haka yake zare dan kafirai Allah ce walau tara idh tawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azab alhariq da zaka ga lokacin da mala'iku ke ansan rayukan kafirai kaga suna dukan fuskokinsu da bayansu. suna cewa akhriju anfusakum ku rayukanku al yawma tujzauna azab alhuni بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته ke. في يوم za a muku sakamako da azaba ta wulakanci saboda maganar da kuke kuke ga Allah ba ta gaskiya ba da kuma girman kai da kasance kuke yi to wannan shine kafara Annabi sallallahu alaihi ya siffanta yadda bala'ika mutuwa ke gare ran a wada hadisi yace kai ka ce irin tsinken nan ne na ƙarfe tsinken ƙarfe da ake gishin fiye da shi wanda tsinken ne yana da haƙwara dama da hagu dama da hagu haka haka tsinke mai haƙwara ga shi a tsaye amma yana da haƙwara wannan yana wannan yana saboda a jiki ake sassaka nama sai a gasa shi annabi ya ce to kamar irin wannan tsinken ne aka lullube shi da fata jiƙaƙƙiyar fata ne a sufi bilol ku samu wannan tsinke na gashin nama a lullube shi da fata irin fatar dabba fatar rago kuma kamancin su akiya da aka lullube shi da shi sai aka yi kokari a fusgo wannan karfan daga jikin fatar nan ba tare da an warware fatar ba a fito da karfan ake so a fusgo shi sai ya fito kaga irin wannan ta'adi zai wa fatar ta ya mata kaca kaca sannan kuma zai fito da wani irin yanayi na tsanani annabi ya ce to wannan shine misalin yanda mala'ika mutuwa ke fuskar rayuka da Allah ya mana tsaye Allah ya sauƙaƙa mana wannan shine Allah ya ce kul ya tawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka jingina da ku a jingina ku da akwai hadisai da dama da malaman tafsiri suka kawo musamman ibnu kathir ya kawo hadisai da ruwayoyi daga magabata da yawa cewa mala'ika ke mutuwa a kowane yini cewa gaba ɗaya duniya an mayar masa ita kamar kai ka ce wani faranti ne a hannunsa yana jujjuyawa duk inda ya so ya leƙa wannan gida ya leƙa wannan ya ga ina ne yake da kwastoma yana da kwastoman ta yau a gida kaza yake to da haka yana da ya ce har cikin da ya kan kai ya fi mutanen gida sanin membobin wannan gida saboda jira kawai Allah umarnin Allah yake jira dauki wannan sai ya dauka dauki wannan sai ya dauka dauki wannan sai ya dauka za ka fi ruwaye da dama na aikin mala'ikan mutuwa shi zai an shi rayukan dukkan halittu ya an rayukan aljanu ya an rayukan mala'iku har aka inda Allah zai tambaye shi yanzu wa ya saura sai ce Allah ya zuba wanda ya saura face daga kai sai ni sai mala'ika jibril da mala'ika mikail Allah ce da shi ta baka an shi rayuwar mala'ika Jibril da Mika'il da su ma bayi ne daga cikin bayi mala'ikan mutuwa an shi ran mala'ika Jibril da ran mala'ika Mika'il sai Allah ce da shi yanzu ya saura sai ce ya Allah yanzu babu wanda abu da ke da rayuwa da ba ɗaya a ko'ina a ce daga kai sai ne mu kaɗai ke da rayuwa yanzu sai Allah ce da shi kai ma abdun min ibadi kai ma bawa ne daga cikin bayina mut mutu sai ya mutu nan take kansa mala'ikan mutuwa yana da lokacin mutuwarsa a lokacin ne ba zai saura babu wanda ya saura sai Allah kullu shay'in halikun illa wajha kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram haka ne yace wa tawakkal 'ala al hayy alladhi la ya mutu shi ne rayayyen da mai mutuwa to da ka Allah shi kadai shi ne mai mutuwa wani mala'ika jibril zai gama ka kuma shi ma zai mutu summa ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangiji ku za ku koma idan mala'ika ji mutuwa ya amsa rayukan kuma shikenan makamin da kafirai ke tunani kafirai tunani su kenan an mutu an kare kuma ya tafi abin da kai shikenan kai a banza duk wata ta'addanci da kai da duk wata ta'asa da kai da duk wani kangara da kai da duk wani sabon Allah da kai da ka mutu shikenan ka riga ka huta duk abin da kai ya tafi a banza ka riga ka sha ka mutu ka sha to kaga ba haka bane Allah ya ce summa ilaina turja'una yasa za su yi ta ta'asan su saboda ba sa tunanin cewa akwai tashin alkiyama za su yi ta sabo ba sa tunanin akwai tashin alkiyama tunanin cewa akwai wannan rana da zaka koma ga Allah ya saka maka da aikin da kai shi ke saka kauce mu wata ayyuka Allah ce wai lil maqsifin alladhina idha talu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Allah ce azaba daban banne ta tabbata ga masu tauye mudu waɗanda suke allazina idha qtalu ala an-nasi istawfuna idan su suka zo awu daga wurin mutane za su auna hatsi Allah ce to ba sa yadda sai sun cika ta mudu cikakke za a cika ta musu baka ita ka kware su ko da kwaya a da ba in su za su saya sai sun ci abin da suka saya sun cika ta sun tabbatar sun an shi abin su hakkin su cikakke amma idan su suka zo mayarwa ga mutane mutane sun zo saya a gurin su kamar da suka so ina laifin a ce su sayar wa mutane kamar yadda su ma sai da aka cika musu mudu suka saya to su ma sai su cika mudu su sayar maka tare da riba kan san so naira goma sai to kai mun sayar maka sha biyu amma yadda suka so cikakken mudu sayar maka da shi cikakken mudu ba haka suke ba idan sun zo sayar maka bayan gashi sun maka tsari sun ci mudu sha biyu ne ko mu kan mu dubu goma naira goma maka so duk da haka kuma sai su tauye maka mudun su ɗebe maka wani abu a ciki ko a lotsa mudu ta sama da ka za gan shi ya yi zororo amma an zaftare ka aka kai baka sani ba to Allah ya ce wannan shine shine wai za ka lohum aw wazanuhum yukhti sai Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alam to dan mutane ba sa tunanin cewa za a tada su kaga wannan cewa ashe ba sa tunanin za a tada su ashe tunanin cewa za a tada kai yana sa ka daina sako yana sa ka daina kin haƙoƙin mutane saboda in ka san cewa za a tada kai to shi kenan za ka yi abin da za ka yi za ka bukanta shiri na wannan hisabi da zama amma da ma kai baka ɗauka wani za ka fara za su yi ta'addanci zuwa sakin shakkun komai saboda su a ganin su da sun mutu sun kare. da wannan ayar Allah ya nuna cewa mutuwa ba karewa ba ne in ka mutu za ka koma ga Allah sannan Allah ta'ala ya maka bayanin abin da kuke kake kamar da kita kul inda al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim al-ghaibi wash-shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'mal mutuwan nan da kuke guje ma za ta same ku sannan bayan mutuwa sai me thumma turadduna ila alim al-ghaibi wash-shahada za ku koma ga masanin gaibu da abin da ya bayyana in kun koma gare shi sai me yunabbi'ukum bima kuntum ta'mal sai ba ku labari da abubuwan da kuke aikatawa ba da labari wanda ya hada da sakamako na'am ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله يتسوى ولو ترى إذا ما دا غني da za ka gani ga da za ka gani sharaɗi ne ya zo sharaɗi ya zama da jawabin sharaɗin an hazarde kwana da za ka ga wannan yanayi da zan baka labari to da za ka ga mummunan abu kuma da za ka ga babban abu mai ban mamaki shi ne mai ibil mujirimu na naki suru ya yayin da shi da iz na lokaci ne in an ce iz lokacin da ko yayin da lokaci da ya riga shuɗe da za ka ga lokacin da almujrimuna suru usihim lokacin da mujrimai masu laifi masu sako masu kangarewa Allah wadanda suke cewa idza zalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid wanda ke cewa yanzu kafin wai in mun mutu za a iya tada mu da irin wannan magana da izgili da girman kai da dawa irin waɗannan mutane da suke gawa yanzu suke izgile suna dariya suna cewa waye ya kaman yau hayyala izama wa hiya rami wa isai rayar da wannan kashi bayan ya bibiye Allah ce waɗannan mutane da suke fankama suke sakama suke kayyatawa suke izgilanci suke shewa Allah ya ce da za ka gansu lautara izil mujrimu da lake su ru'us da za ka gansu lokacin da suke duka kansu kasa saboda ga abin da suka ta ya bayyana abin da suke cewa ba haka bane sai gashi sun gani zahiri ga su Allah ya ce afa sihirun hadha am antum la tumkir sai ga su karara ga su ga abin nan cewa da suka ba za ta su ba sai ga su cewa yanzu ku din ne ko ba ku bane rayar da ku din kai ko ko Allah ya gagara sai ga su ba su bakin magana ga su so din ne Allah ya ce wa kan kasira allazina kallabu bi liqa'i Allah hatta a ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya na ala ma farratna fiha lokacin da za zaka gansu gashi nan suna karyatawa sai gashi yanzu kiyama ta zo Ya ce wa walau tara idzu qifu ala rabbihim ba za ka gansu lokacin da za a ci da su a gaban ubangijinsu suna cewa wa isa ta da mu amma mutuwa zai ta da mu isa ya raya ƙashi? yanzu wannan ƙashin kana nufin akwai wanda ya raya shi Allah ya ce ina ma da za ka gan su izu kifo ala rabbi lokacin da aka tsira da su a gaban ubangiji dan da suke cewa bai iya tafi sai Allah ya ce da su alaysa hadha bil haqq ko shin wannan ba gaskiya bace kuke cewa ba iya tayar da ku yanzu ba ku din aka tayar ba ba gaskiya bace ba kuma ne qalu bala wa rabbina sai lalle wallahi ya ubangiji mu mun rantsi mun yarda gaskiya ce da mun ga mun mun kada zai Allah ce to fa zo ku azaba dan tana azaban nan da kike kiyatawa kusan kusan karatu kaga kenan gaskatawa wasu a wannan dini zai da musu komai shi ne nan ma'ala ce da za ka gansu lokacin kansu a duke na ki suru usihim suna cewa rabbana absarna wa sami'na nan akwai na yaquluna walau tara idil mujrimuna la kisuru usihim rabbana ay yaquluna rabbana min allati wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum ay yaquluna salamun alaikum su ma nan ya na suna cewa rabbana absarna wa sami'na ya ubangijin mu mun gani mun ji absarna mun gani karara ga mu kamar da yace za mu yi haqqi suka ce ga mu karara mun gani wa sami'na kuma mun ji ga mu mun gani mun ji yanda muke gani muke ji muke gani a da gashi har yanzu ma asmi bihim wa absir yawma tunana. nan da za su zo mana sun fi ji kuma sun fi gani don haka ina wannan shine bukatar su wannan shine ne roƙonsa a wurin Allah kafin su kawo roƙo sai da suka bata da shimfiɗa shimfiɗar ita ce a basar na wa ina mun ji mun gani mun yadda yanzu ya Allah mun miƙa wuya mun sadaukar mun gamsu mun yi imani haka roƙonmu mu bukatar mu shine ina hukumar da mu na'mal salihan mu aikata ayyuka na kwari inna muqinuna lalle mu yanzu mun sami yaqini yaqini shine ilimin da aka same shi ta hanyar da ka iya kada shi kamar ilimin da ka gani karara da ka ko abin da ka taba shi wannan suna cikin yaqini da Allah yanzu mun ga yaqini ba ma iyawa amma ba ma karyatawa kamar da suka ce bayyane eh, fa'in urina fa'in na zalimin kamar da mu idan har muka sashi komawa to lalle mun tabbata a zalimai za ka bukatar su Allah ya sake mai da su yanzu sun yi gaskiya kuma sun yarda sun yi imani sai Allah ya ce na na na لآتينا كل نفس da walakin حق حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون الله يتشي ولو شئنا la'ataina kulla nafsin hudaha wannan kalma ce da Allah ya kawo ta kafin ya bada sakamakon su da kun ga da suka ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun an san da Allah ba su shi ne fa ko imanan situm lika a yau mai kuma hala kaga an san tana tafi kamar yadda cin yace walau tara ay zuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina Allah ya fazuqul azaba bima kuntum takfurun dan da azaba saboda kafircin da kuke nan ma Allah zai fi da su su amma kafin a zo ga nan sai Allah ya ba mu ta ka'ida ka'idar kaza wal qadar da kyau musanta mai imani da ita kuma musamman ake nufi da kaddara Allah ya ce walau shi ina da mun so la'ataina kulla nafsin huda da mun bai ma kowace rai shiryata haka kenan Allah bai so ya ba wa kowace rai shirya ta zama shiryayya ba Allah ya shiryar da wasu ya batar da wasu yubillu man yasha'u wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da waɗanda ya so shiryarwa yana batar da waɗanda ya so batarwa haka nan a wata da ya ce walau sha a rabboka la'amana man arzu kulluhum jami'a da ka ya so da waɗanda ke bayan kasa gaba ɗayansu kakkaf da su yi imani amma ba haka Allah ya so ba tun haka Allah shi ke shiryar da wanda ya so duk wanda kuma ya shiryu Allah ne ya shiryar da shi a al qasas mun kawo ayat da Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka shiryar da wanda ka so shiryarwa amma Allah shi ke shiryar da wanda ya so shiryarwa haka na wata yana cewa laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiryar su ba hannunka take ba amma Allah shi ke shiryar da wanda ya so shiryarwa don haka wanda ya kamata mu sani cewa shiriya ta Allah ce kuma Allah ya shiryar da bayinsa wasu ya shiryar da su wasu kuma ya batar da su to inda ake samun matsala a nan shine rashin sanin hikima me ya sa Allah ya shirya da waɗanda ya shirya kuma ya batar da waɗanda ya batar haka ba banza Allah yake yin abubuwansa ba Allah na abubuwansa cikin hikima to amma me sai hikimar ba mu santa ba babu wanda zai ce maka ga hikimar da ta sa Allah ya shirya da waɗannan ya batar da waɗannan amma shi Allah bai yin abin sa sai da hikima to da haka abin da ya kamace mu shine mu sallama wa Allah hikimarsa bi yadda da abin da ya faɗa mana sai idan muka yi haka mun kubuta hanyar da Allah shi ke shiryar da wanda ke so shiryarwa ya fitar da waɗanda ya so batarwa me yasa ya shiryar da waɗannan me yasa ya batar da waɗancan ba mu sani ba iyaka da bi wuya ga Allah da Allah zai gaya mana hikimar kaga da dole za mu san cewa falillahi alhujjatul baligha ko taba buga wa ɗalibai misali aji na ce masa misali malami ne na karantarwa musamman malaman jami'a wanda aka fi sa masa yana karantarwa sai ya saka doka ya ce daga yau na sa doka duk yaron da ya shigo bayan na shigo aji to ba zai shiga aji ba daga yau duk wanda ya shigo bayan na shigo ba zai shiga aji ba shi ke nan ka tafi washe gari aka zo ɗalibai da yawa suka riga shi zuwa ɗan a kore su sai wasu suka zo daga baya haka da mutum ya tako aji sai ce koma da ya tako aji sai ce koma har aka zo ga wata yarinya kamar da ɗanta kalmanta kwas kwas kwas wala ya ɗaga kai ya kalle ta sai ya kura kai sai ya ta wuce ta ne ta zama. zai ce za ku ɗauka ga malamin da sai za a ɗauka malamin da bai da adalci ko malamin da ɗaya wallahul musa'ad sai da suke daga baya sai na malami ya muku bayani ya ce ko da kuka gana kori yaran nan duk na tabbatar lokacin da na yi jawabin nan jiya suna aji suna ji ita kuma wannan yarinyar na tabbatar ba ta nan ba ta san me na faɗa ba kunga tana da uzuri kaga mallai faɗo wannan yana da hujja yana da hujja da hikima da ta sa ya bar wannan yarinya ya hana wannan ta ma ga abin da za a ɗauka farko cewa ai mallai yayi sakai yara da yawa sun zo ya ce da zuba ba wanda da ya buke yarinya ce ya kyale ta zo ta zauna kuma sai ya kalle ta sai ya kau da kai ya kyale ta ta wuce amma ga yanzu da aka san hikima sai aka fahimci eh lalle malam yana da hikima da ta sa ya bar wannan to kaga wannan fa gare mu kenan na yan adam idan ba mu san hikima ba sai mu kore abu mu ce ai an yi rashin adalci ai an yi kaza amma da za mu tsaya mu ji hikimar to muna iya gamsuwa to haka nan duk abin da Allah ya yi Allah ya bata da waɗannan akwai hikima da ta tabbatar da su shi ya sani mu ba mu sani ba mu a tunaninmu ya wuce wannan shi yasa mu'tazilawa ta kungiya ta mu'tazilawa da gina al'amuran sana addini da hankali da tunani ba sa lura da ayoyin alkur'ani ko hadisi duk da yawan waɗannan ayoyi haka suka yi birr suka ture su suka su ba su yadda Allah ya kaddara komai ba duk inda Allah ya ce yana shirya da waɗanda ya so shiryarwa ya batar da waɗanda ya so batarwa sai su ba su yadda ba gashi aya ce ta faɗa Annabi sallallahu alaihi wa wasallam an tambaye shi akbirni anil iman yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri suka ce ba su yadda ba me sa ba ku imani da kaddara ba suka ce ai su anasa tunani duk wanda ya imani da kaddara to ya jingina wa Allah rashin adalci da haka su ne ahlul adili shi yasa daga cikin uh, wannan din motar zilawa akwai abin da suke kiran shi adalci ne justice cewa su ne ma'abota adalci ma'ana su ke jingina ma Allah adalci su suke nuna cewa Allah mai adalci ne saboda gurin idan har ce Allah ya shi halicci bayi kuma da ya halitta ya shiryar da wasu ya batar da wasu ba da kai haka baka adalci ba baka ce Allah ya yi adalci ba wal iyazu billahi ga san gina akan me akan abin da suka gani ba su nemi sanin menene hikima ba haka rashin sanin hikima kuma hikiman nan duk da ka tashi neman ta baka iya sanin da Allah bai bayanin ta ba cikin alkurani bai ce ga hujja da ta sa ko ga hikiman da ta sa na shiryar da waɗannan na ba ta gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta mana bayani ba sannan kuma har ila yau Allah bai gina mu a kai ba wannan shine muhimmin abu da kamata mu sani Allah bai gina mana ayyukan mu akan kaddara ba domin Allah ya gina mana ayyukan mu akan kaddara da tun farkon Allah ya aiko annabi sai ce to an ka taho ka raba mutane ka ce wani da wani da wani ku taho ku zo in isa muku zakon Allah domin ko Allah ya kaddara za ku shirya ko wani da wani ba buƙatar ma ku taho domin ko kun taho ba za ku shirya ba har Allah bai taba aiko annabi da irin wannan sako ba idan annabi ya zo zai kira mutane gaba daya Allah ce da wani sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani kaga annabi ya kira mutane gaba ɗaya su imani da waɗannan dama ba za su taɓa yin imani ba irin su Abu Jahal wanda Allah ya san su Allah ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayati amma Allah bai ce da manzo sallallahu alaihi wasallam karka ita da sako zuwa ga Abu Jahil ba Allah bai ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako zuwa ga Utba su Umayya da sauransu ba Allah bai ce ka isar da sako zuwa gare su ba saboda me saboda Allah yana ginawa ne akan wannan sako da Allah ya aiko ka shi shi aiko manzo da shi haka ranar alkiyama Allah ba zai ce ya shiga da ku azaba saboda ya eh, saboda ya kaddara muku kafirci ba zai ce ya shigar da ku saboda aikin da kuka game da zamu gani yanzu ku zuku bima nasitum liqa yawmikum hadha kaga kenan azaba Allah yana gina ta akan aikin da kuka aikata ku haka nan sakamako da gidan aljanna Allah yana gina shi akan aikin da mutane suka aikata Allah zai gina sakamako da aljanna kuma sakamako da wuta akan kaddara bai ginawa akan haka zai gaya muku ga laifin da kuka yi kuma ku kuka yi wannan laifin kuma bai ta garatsin kanku ba ka jin an tilasta ka kuma mutum ya tashi da safe in ka gari sai ka ga abubuwa nan da yawa a gabanka kana da karatu kana da lecture a jami'a kana iya tafiya ko farka tausai ka diga kana tsakanin abu in fita ne in tafi kuma ga lokaci ya kusan kurewa sannan kuma gashi ina so in yi bacci ina so in je guri kaza ina so in je in karbo kuɗi kaza to wanne zan yi kuma in ban je ba karatu zai wuce ni sai ga kankan da kana tunani daga baya sai ka rinja yadda guda ɗaya ka ce ka na dai gwamnati da yin haƙura kawai da lecture karan ka gora da lafiya kada ka je ka garbo wannan kuɗi to wannan abin da ka aikata shine abin da Allah ya kaddara maka ba za ka taba wuce abin da Allah ya kaddara ba kuma Allah bai kaddari ka tafi karatu ba a wannan ranar da abin da Allah ya kaddara za ka yi amma ka ko ka tashi baka san wanda Allah ya kaddara maka ba je ne ko kar in je sai ka tsayarwa da kanka shawara in yi kaza ka ga bisa ga wannan abin za a kama ka ba ka san abin da Allah ya kaddara maka ba haka nan su ma mutane ba sa mu'amalanta ka akan abin da Allah ya kaddara maka ba sa yadda. ba a zuwa kawai ana zaune ka zo ka ɗauka kuri ka ta kan wani ka ce ai Allah ne ya kaddaro maka ka kashe shi kaga ba wanda zai kada haka tunda ya aka kai baka san Allah ya kaddaro maka me yasa bai kace ka kashe kanka kace Allah ya kaddaro maka kashe ba to kaga mutane ba sa yadda da wannan saboda da kai da su duk ba wanda ya san abin da Allah ya kaddara to da haka kenan kaga Allah bai gina mana akan abin da ya kaddara mu ma a mu'amalar mu na yau da kullum ba ma ginawa akan abin da Allah ya kaddara iyaka muna gina abu akan abin da Allah ya kaddara ba abu ya auku idan abu ya auku to shi kadan mun tabbata haka Allah ya kaddara sai mu yi hakuri duk abin da ya faru to mu yi hakuri mu bar wa Allah amma kafin abu ya auku za mu dau matakin karewa za mu dau matakin kare abu kaza za mu dau matakin kaza idan duk da haka abin ya auku to kuma mun tabbata ma kaddara ba a iya wuce ta to wannan shine abin da ya shafi kaddara Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce fa zuqu bima nafitum liqa ayyukum hala ku ana saboda man cewa da kuka yi da saduwar wannan yini na ku kun fita batun sa akalan nasiya fita batu da ku kun fita batun wannan yini kun fita batun ukuba da za a yi kun fita batun cewa za a tada ku batun ranar alkiyama duk kun yi watsi da shi kun ce ƙarya ne ba zai a ba ta ya ce duk kun watsar Allah ce to ga ta nan ta auku kun ta wannan da kuka yi kun ɗanɗana sakamakon wannan karyatawa Allah ce inna nasinakum lalle mu mun manta da ku ma'ana mun fita batun ku saboda Allah bai mantuwa Allah ya ce ma kana rabbuka nasiya idan Allah ce nasullaha wa nasiyahum sun manta da Allah sai Allah ya manta da su ma'ana ya fita batun su ba mantuwa ba domin Allah ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa ta da yake cewa an mance da su daga dukkan alkhairi amma ba mance da su daga sharri ba. Abin mantuwa din na tara Allah bai batun su ba. Allah ya ce wa zuku azabal khuldi kuma ku ana azabar dawwama al khuldi dawwama ma'ana azabar dawwama azaba madawwamiya an gane shine al khuldi azabar dawwama al khuldi dawwama to da ka ku dandana azaba wacce ba ta da lokacin karewa kuma ba ta da yinin karewa wannan dandanawa za ku yi shi ne bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuka kasance kuke aikata ba saboda kaddara da Allah ya muku ba a fata fahimci wannan kun ga ba daɗewa ba Allah ya ce wato shi ina kulla kullu nafsin hudaha to azabar da Allah zai muku ba ya gina muku ita da akan abar da kaddara muku da rashin ba ku shirya ba zai muku azaba ne saboda aikin da kuka yi da haka Allah yana gina azaba akan aiki ba akan kaddara ba yana gina sakamako akan aiki ba akan kaddara ba amma mutum bai yin wani aiki face wannan aikin yayi daidai da abin da Allah ya riga ya kaddara ga abin da zai tun kafin ya halarci sama da kasa da shekaru 500 kamar yadda muka hadisin Amr bin al-As wannan shine lokacin ku to lokacin insha Allah zamu tsaya anan Allah ya mu gobe sai mu dora walhamdulillahi rabbil alamin Masha Allah Allah ya saka malam alkhairi da mu da muka saurara yau muna 24 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam A maka zuwa madina shekara dubu biyu da da uku a kan kallon wannan yana tambaya dangane da bambanci tsakanin wato ainihin kunuti na wutubi da kuma na nawazir domin ya ce ya san allahumma hadina fi man shi shine ainihin tare salatin annabi sallallahu shine ainihin kunuti don da ake yi na wutubi, don haka ko akwai ƙarin bayani dangane da wannan a akan kallon kunuti na nawazir kaga addu'a ce ake yi ta Allah ya halaka da ko Allah ya tsare wani bala'i ko Allah ya tungude kafirai duk waɗannan suna cin a kunutin nawazir kaga na ya shimfida da wannan kuma kawo abin da duk ake so a kawo ana iya kuma tafiya kai tsaye ta dama addu'a ce ake so kai tsaye ake da ita amma wannan addu'a da ya kawo sigar nan da ya kawo ita ce sigar addu'ar kunuti na wuce wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma na nawazil shi ya tafi kawai kai tsaye zuwa ga addu'ar da za a yi Allah ka tsare mana kaza Allah ka kare mana kaza Allah ka shiga tsakaninmu da makiya Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda suka mana kaza ya Allah ka ɗaufan sa a kansu Allah ka kare mu daga kaza to ire iren waɗannan su a ciki a addu'ar da nawazil wallahu a'lam kenan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wa rahmatullahi wa barakatuh